والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. a yau a yau a uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da ishirin da shidda ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wato yau za mu yi tafsirin suratun nahal aya ta saba'in da shidda أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون na ce saba'in da shidda wannan tuntuɓar harshe ne saba'in da hudu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ya abu dunan a akwai tambayi ko? kafin a fara fassara akwai tambayoyi wanda wasu bayan Allah suka aiko da shi ga kaɗan daga cikin tambayoyin nan assalamu alaikum malam mace ce ta musulunta amma sunan mahaifinta ba na musulmai ba ne shin za ta iya canza sunan mahaifinta a ta sanya suna na musulunci misali wato tambayar da ake a nan wajen mace ce sunanta elizabeth sunan babanta john to shin za ta iya canza sunan mahaifinta tunda dai ta musulunta da ta musulunta ta canza sunanta daga Elizabeth ta koma Aisha tunda ta canza sunanta daga Elizabeth ta koma Aisha to yanzu dangane da sunan mahaifin fa za ta iya cewa sunana Aisha John kaga babu dadin ji to shine wasu ke tambaya cewa to za ta iya canza wannan suna daga ainihin John ta mai da shi ya haya sai mu ce eh wannan ya halatta domin dama asalin john ma'anan shi mai ma'anan shi ya haya Afin John go ko kuma sunanta juliana juliana jesus misali ko to sai ta canza sunanta daga juliana ta koma maimuna to shin za ta iya canza sunan mahaifinta daga jesus ya koma isa sai mace ya halatta dama ai jesus asalin shi shi ne isa din ba matsala to amma in ya zamanto sunanta juliana a juliana me za mu ce kamar mu ce juliana christopher a nan wajen juliana christopher to za ta iya canza sunan ta koma Juliana a ta koma ainihin Aisha Yahaya ko ta koma Aisha Musa sai mu ce a'a wato idan ya zamanto shi wannan suna din akwai irin shi a cikin larabci tana iya canza sunan turancin ya koma na larabci din amma ya zamanto bai da musanya a cikin larabci babu irin suna a larabci to ba ta da iko ta canza wannan suna ɗin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa sun musulunta da suka musulunta wato wasu daga cikinsu an canza musu sunayensu saboda sunayensu ba shi da kyau ko kuma sunayensu akwai mubalaga a ciki amma kuma ba a canza sunan iyayensu ba an gane wannan ai akwai wasu za ga cewa iyayensu sunan mahaifinsu abdul uzza uzza din nan gunki ne wanda ake bautawa lata da uzza to sai aka samu wani suna abdul uzza to baban wani ne ko kakan wani ne abdul uzza din nan to za ga cewa a cikin tarihi wato wasu sun canza sunayensu amma ba mu taba ci a cikin tarihi wani ya canza sunan mahaifinsa ba so daga sunan mahaifinka ko yaya yake ana bukata ka bashi yanda yake amma kana iya canza sunanka shi ya sanya a wannan zamanin akwai wani babban malami mai da'awa ina ganin mutumin ingila ne wanda ya musulunta haka da ya musulunta sai ya sanya sai ya ce sunan da yake so shine bilal to sunan mahaifinsa philip to sai ya bar sunan philip din nan don ba shi da ikon canza sunan mahaifinsa amma yana da ikon canza sunan kanshi da kanshi saboda haka babban malami ne doktor ne amma ana kiran shi Bilal Philip ina ba ta lura da wannan almuhim dai wato a musulunci wani mutum ba shi da iko ya canza sunan mahaifinsa ko sunan kakansa amma yana da iko ya canza sunan kanshi da kanshi sannan kuma tambayan da muke yi akwai wani suna wanda ake kiran shi sunan musulunci wanda za a ce in mutum ya musulunta ya sanya sunan musulunci wani suna ne sunan musulunci shi akwai sunan musulunci abinda yasa da yi wannan tambaya dukkan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sai yan kaɗan daga cikinsu wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma musulunci ya zo ya tarar da su da sunayensu ne irin su abubakar irin su umar irin su usman irin su dalha da ire-irensu kowanne musulunci ya tarar da shi da sunansa kuma da musulunci ya tarar da su da sunansu musulunci bai canza sunan ba sai musulunci ya kyale su da sunayensu sai dai sunayen da suke da muni shine kawai musulunci ya canza ƙarƙashin wannan wato suna in yana da ma'ana mai kyau kawai sunan musulunci ne ina fatan gano wannan dukkan sahabban manzo ga baki ɗayansu da suka zo ba wai musulunci ne ya sa musu wannan suna ba musulunci ya tarar da su da sunayensu kuma ya tabbatar musu da sunayensu to amma kasancewan yanzu idan mutum sunan shi John ko mutum sunan shi Patrick ko abin da ya kama da wannan sai ya bar wannan suna bai canza ba to mutane za su ringa kyamansa domin ga al'ada an san wannan suna ba a taba jin shi musulmi ya sanya wa kanshi John ko Patrick ba ina ba san gano wannan to irin wannan shine dalilin da ya sanya ake canza suna domin mutum ya musulunta sai ya bar asalin sunan shi na yaran su ko asalin sunan shi ainihin irin su John irin su Patrick din nan irin su kaza irin su kaza ya zo ba wannan sunan to irin wannan mutane za su dauka kafiri ne bai musulunta ba to wannan shine kawai amma asali musulunci inda suna na da kyau musulunci yana tabbatar da wannan suna din a takeice wannan shine sannan a abin nan dangane da abin da ya shafi ladanai masu kiran sallah muna ƙara tunatar da su kamar yadda muka tunatar da su wancan lokaci cewa kiran sallah yana da muhimmanci don wasu daga cikin masu kiran sallah tun da aka ce a daina jam'i a daina jam'i a masallaci to sai ya zamanto sun daina yin jam'i din sannan kuma sun daina ma kiran sallah ga baki ɗaya. to su sani wannan kiran sallah yana daga cikin wani alama daga cikin alamomi na musulunci wanda duk garin da ba a kiran sallah to alama ne cewa wannan gari ba garin musulunci bane kuma garin da ake kiran sallah alama ne cewa gari ne daga cikin garuruwa na musulunci so da wasu malamai suna ganin cewa duk garin da ba a kiran sallah to ya zama darul kufur ya halarta a yaƙi wannan gari domin kiran sallah wajibi ne a cikin duk gari na musulmi Ba ya halatta a samu wani shugaba yace to alhamdulillah tunda yanzu an san lokutan sallah lokacin sallar azhar karfe ɗaya ne lokacin sallar la'asar hudu saura kwata tunda an san lokaci da zarar lokaci yayi kowa ya zo masallaci ba tare da an kira sallah ba to a ƙa'ida wannan bai halatta ba kuma baya halarta ga musulmi su yi ɗa'a ga wannan shugaba din domin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna matsa'a fil ma'ruf kawai biyayya ana yin sa ne a cikin abin da ya dace da shari'a Allah ta'ala yana cewa zalika wa mayu azim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub Allah ta'ala shi ke mu a ah, malam saki uku a kalma daya yaya za a dauke shi to wannan yana daga cikin matsala wanda mun daɗe muna bayani a kansa wasu ‘yan uwa duk shekara suna yawan yin wannan tambaya ɗin cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku kalma ɗaya ya ce na sake ki saki uku shin za mu ɗauki wannan a matsayin saki uku ne ko za mu ɗauki wannan a matsayin saki ɗaya ne to wannan matsala manya-manyan malamai magabata su ma sun tattauna a kansa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa saki uku kalma ɗaya saki uku ne wannan shine mazhaba na jumhur daga cikin jumhur din nan akwai irin su Abu Hanifa Imamu na Malik Imamu Shafi da kuma Ahmad bin Hanbal Allah ya musu rahama dukan waɗannan gabaki ɗaya suna ganin saki uku kalma ɗaya wato saki uku ne amma akwai kuma masu ganin cewa saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne masu wannan ra'ayi daga cikinsu akwai babban sahabi abdullahi bin abbas radiyallahu an sannan kuma wasu malamai suka ce kai wannan shine fatawa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗaya. shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama a cikin majmu'ul fatawa yana cewa hadisin abdullahi bin abbas ya nuna wannan shi ne fatawa wanda ake bayarwa a zamanin manzan Allah har manzan Allah ya rasu saki uku kalma daya saki daya ne haka nan zamanin Abubakar saboda hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu an da Abdullahi bin Abbas yake ba da labari cewa ya kasance zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam saki uku kalma daya saki daya ne haka nan zamanin Abubakar radiyallahu an haka nan shekara biyu na zamanin Umar radiyallahu an to amma a lokacin da ya kasance bayan shekara biyu sai Umar ya ga mutane suna wasa da saki da Umar ya ga mutane suna wasa da saki suna gaggawa yin saki sai ke cewa inna nas qad ajalu fi amrin kana lahum fihi ana falau amdainahu alaihim Lallai mutane suna gaggawa a cikin al'amarin da ya kamata su bi shi sannu sannu wato ya kamata ne su bi sannu-sannu saki ɗaya daga baya in ta ƙara yin laifi a jefa na biyu daga baya in ta ƙara yin laifi a jefa na uku wannan shine abin da ya kamata su yi in ji umar wannan shine abin da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani lalle mutane sun yi gaggawa a cikin al'amari wanda ya kamata a ce sun yi jinkiri a kan shi kenan asali saki ya kamata a yi jinkiri ne kama tun da mutane suna wasa da saki sai ce falau wa alaihim to me yasa ba za mu zarta musu da saki uku ba idan suka yi saki uku kalma daya tunda suna wasa da shi bari mu azabtar da su me musu gwala gwala mu hukunta su mu tabbatar da shi saki uku har sai sun gyara wannan idan sun gyara in so daga baya a mai da shi asali yanda yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zamanin Abubakar radiyallahu an to karkashin wannan shehul islam ibn taimiyya ya yi istinbadi kenan cewa tun da dai zamanin manzon Allah saki u kalma ɗaya saki ɗaya ne zamanin abubakar ma haka to ashe wannan shine asali shi umar ya yi amfani da shi ne don ya azabtar da masu gaggawan yin saki saboda haka sai mai da shi yake to amma idan suka daina to za a dawo da shi yadda yake misali kama a ce duk mutane asali idan mutane suka yi sata suna sata ga abin da ya kai nisabi za a yanke musu hannu amma idan yunwa ya tsanani ya zamanto akwai wahalar samun abinci to idan mutum ya yi sata za a kaddara tsananin yunwa ne sai a kyale shi kaga an kyale shi ne na wannan lokaci da zaran an samu wadata ya zamanto an samu ainihin abinci sai hukunci ya koma yadda yake da ina fatan gane wannan to shi ma kazalika abin da ya shafi saki to fata wanda yake dai malamai sun rinjaye da shi shine saki kalma ɗaya shine saki ɗaya saboda Allah ta'ala ya ce at-talaqu marratan saki dai wato sau biyu ne ma'ana mutum ya yi saki sannan kuma ya ƙara yin saki ba wai a yi saki a dunkule lokaci ɗaya ba to wannan a takaice shine fatawa wanda yake raji a wajen malamai duk da akwai wasu manganu amma dukkan su gabaɗaya masu rauni ne Allahu a'lam ina ganin bari mu tsaya anan to sai ci gaba da daga inda muka tsaya Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un wato su kafiran makka suna bautawa koma bayan Allah ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wanda baya mallaka musu arziki daga sammai da ƙasai wani abu baya mallaka musu wani abu na arziki daga sammai da ƙasai sannan wala yastadi'un ba za su iya mallaka musu komai ba suna bautawa ainihin gumaka masu rauni suna bautawa aljannu masu rauni suna bautawa annabawa suna bautawa ainihin wato taurari to duk wayannan abubuwan da suke bautawa abubuwa ne wanda ba za su iya mallaka musu komai ba daga sammai ko kasai an gane wannan ku so da ka wa'annan abubuwan da suke bautawa masu rauni ne ba sa iya biya musu bukata idan kana neman biyan bukata kai tsaye ya kamata ka dimfari Allah subhanahu wata'ala shine mai mai bada duk abin da ake bukata na'am fala tasbihu lillahi lamsal إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa fala tadribu lillahi al-amsal kada ku sanya ma Allah misalai kada ku sanya ma Allah tsara ku ce akwai wasu wanda sun cancanta a bauta musu kamar yadda ake bauta ma Allah ko kuma akwai wasu suna da siffofi kamar yadda Allah yake da shi sai ku ɗauko siffofi irin na Allah ku jingina zuwa ga gumaka ko ku jingina zuwa ga annabawa ko ku jingina zuwa ga shehunai ko ku jingina zuwa ga gumaka wa'annan kurakurai ne masu girman gaske sai Allah ta'ala ya ce inna Allah ya alamu wa antum la ta'lamun lalle Allah ta'ala shi ya sani alhali ku ba ku sani ba kaga wannan aya ya nuna mana duk duniya gaba ɗaya babu wanda yake da haƙƙi na bauta haƙƙi na bauta ga baki ɗaya ya tabbata gawa ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala annabawa Allah ya aiko su ne dan su dan su isar da sakonsa na cewa a bauta mu Allah shi kadai kada ai shirka wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa shtanibu tagut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ashe duka manzanni gaba ɗaya saƙon da Allah ya basu bai ce musu ya ku mutane ku zo ku bauta min yadda kuke bauta wa Allah ba a'a annabawa suna fitowa ƙarara su ce mu nan ƴan saƙon Allah ne mu nan bayin Allah ne subhanahu wata'ala ba mu cancanta a bauta mana ba mun zo ne wato muna kiran ku ku bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai kawai wannan shine saƙonni? wanda ainihin manzanni suke bayarwa zuwa ga al'umma a cikin wata aya Allah ta'ala yana cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahman alihata yubadun Allah ya ce ya rasulullah ka tambayi wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu mun aiko manzanni tun daga zamanin annabi adam ko tun daga zamanin annabi nuhu har zuwa gare ka ka tambaye su a ja'alna min dunin rahman Ali alihata yubadun shin mun sanya koma bayan Allah eh, wasu ababen bauta da ake bauta musu shin mun taba yarda a wani lokaci ko wani zamani a sanya wasu ababen bauta a ringa bauta musu in banda Allah subhanahu wata'ala amsa shine a'a to tunda haka ne kuwa fala tadribu lillahi al-amsal ha ah, kada ku sanya ma Allah tsara ku ce akwai wani mutum wanda shi ma ya san gaibi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya san gaibi duk wanda ya dauko haƙƙin Allah ya ba wani bawa lalle yayi shirka ko kuma ku ce akwai wani mutum wanda yana azurtawa kamar yadda Allah yake azurtawa ko kuma akwai wani mutum yana bayar da lafiya kamar yadda Allah ke bayarwa ko akwai wani mutum wanda yana amsan addu'o'i kamar yadda Allah yake amsan addu'a za ka iya roƙonsa kamar yadda kake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Haka Allah ta'ala yana cewa wa qala In nan lanzi na ya ladzina runa an ibadati sai na sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ta'ala yana cewa ubangijinku ya ce wato ku roƙe ni in amsa muku ni kaɗai za ku roƙa in amsa muku kada ku roƙi annabawa ka ku roƙi waliyai ka ku roƙi shehunai ka ku roƙi gumaka innal ladzina yastakbiruna an ibadati lalle wa'annan da suke girman kai daga barin bauta na? su koma suna bautan waliyai suna bautan annabawa suna bautan shehunnai suna bautan mala'iku suna bautan kaza da kaza sai da kuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga jahannama suna kaskantattu kaga sai Allah ya kira addu'a ibada innal ladzina innal ladzina yastakbiruna an ibadati lalle wa'annan da suke girman kai an ibadati bi ma'ana an du'a'i lalle wa'annan masu girman kai daga barin addu'a na maimakon su roƙe ni sai su roƙi wani wanda ba Allah ba za su shiga jahannama suna kaskantattu ko kuma mutum ya ɗauki wani sifa na Allah ya ba bawa to shi ma wannan yayi kuskure ya ce wani bawa ya daidaita kamar yadda Allah ya daidaita Allah ta'ala ya ce ar-rahman alal arshi stawa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin raunaha, thumma stawa alal arshi ko kuma wani mutum ya ce akwai wani bawa yana ji kamar yadda Allah ke ji ko yana gani kamar yadda Allah ke gani ko yana da mulki kamar yadda Allah ke da mulki ko yana magana kamar yadda Allah ke magana ya ɗauko wani sifa na Allah ta'ala ya ba bawa to lalle wannan ya fita daga addinin musulunci Allah shi kiyaye an wannan ko na'am ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه جزا وجهرا أن يستووا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا عبدا Allah ta'ala ya buga misali misali na bawa mamlukan wanda yake an mallake shi bawa ne wanda yake ƙarƙashin wani la ya ƙadiru ala shay'in wanda ba shi da iko akan komai sai abin da mai gidansa ya ce wa man min na hasanan da kuma wanda muka azurta shi daga gare mu arziki mai kyau mun ba shi arziki mun ba shi arziki na dukiya mun ba shi arziki na lafiya mun ba shi arziki na kwakwalwa mun ba shi arziki na mutane eh? da wanda muka azurta shi daga gare mu arziki mai kyau fahuwa yin fi ƙumin sirran wa jihara, shi kuma yana infaki daga wannan arziki a ɓoye da bayyane yana infaƙi mai daga wannan arziki a ɓoye da bayyane hal yastawun shin suna zama daidai kada a manta wancan bawa ne wanda an mallake shi ne ba shi da iko ga kanshi sai abin da mai gidansa ya ce shi mai rauni ne mai tsananin rauni sai abin da mai gidansa ya ce sai yadda mai gidansa ya juya shi shi kuma wannan wato yana cin gashin kanshi ne yana cin gashin kanshi sannan kuma lafiyayye ne shi mai hankali sannan ya mallaki dukiya kuma dukiyan nan yana amfani da dukiyan nan yana taimakon bayan Allah ɓoye da bayyane shin za su zama daidai da wancan ɗin wanda ba shi da ikon da wannan wanda yake cin gashin kansa za su zama daidai amsa shi ne a'a to sai Allah ya ce to in ba su zama daidai alhamdulillah dukkan yabo sun taba daga Allah al'amari ya fito fili shin da mutumin da yake ba shi da wani iko na kansa yana bauta ma ainihin gumaka ne sai abin da ainihin masu kulawa da gumaka suka ce ya aikata yake aikatawa da kuma mutumin da yana bauta ma Allah ne yana da yanci baya bauta wa kowa sai Allah shin za su zama daidai sai Allah ya ce bal aksaruhum la ya'lamun a'a mafi yawan su ba su da masaniya ba su da ilimi akan wannan al'amari idan muka duba wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana muhimmancin infaki fi sabilillah a cikin wannan aya Allah ya yi ishara zuwa ga muhimmancin mu ringa taimaka ma ainihin ƴan uwanmu musulmi mu ringa taimaka ma al'umma fi sabilillah mu ringa amfani da mu wajen ainihin iyalanmu muna kulawa da iyalanmu yadda ya kamata da mu. dan Allah subhanahu wata'ala ya yabi irin wayannan mutane alif lam mim zalika zalika alkitabu la rayba fihi hudan alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga daga cikin wanda Allah ya yaba sune mutanen da suka yi imani da gaibi kuma suna tsayar da sallah sannan kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi kaga sai Allah ya nuna mu ringa amfani da mu, muna infaki fi sabilillah muna ciyar da iyalanmu muna ciyar da danginmu muna ciyar da ainihin al'ummanmu wato mutanen unguwanmu muna ciyar da ainihin addinin musulunci da dukiyarmu muna ciyar da shi gaba to duk wannan abubuwa ne wanda ake bukata misali idan mutum yana yin infaki fi sabilillah mutane za su so shi farko dai Allah zai so shi saboda Allah ta'ala shine ya umurce ka kai infaki fi sabilillah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ashe Allah ta'ala yana son mutumin da yake amfani da dukiyarsa yana ciyarwa fi sabilillah koye da bayyane idan kana ciyarwa fi sabilillah dan uwa dukiyanka ba zai hasara ba Allah ta'ala zai soka sannan kuma mutane za su soka sannan zaka mallaki zukatan mutane zai zamanto mutane zaka mallaki su za su dinga bin umarninka ga duk abin da ka gaya musu saboda menene kai ma ka taimake su lokacin da suka shiga cikin tsanani a lokacin nan su ma za su so idan ka buƙace su akan wani abu su taimaka ma su biya ma buƙata saboda su faranta ma rai su nuna ma suna jin daɗin abin da kake yi sannan kuma idan mutum yana faɗi fi sabilillah a za ka zamanto mai faɗa a ji a cikin al'umma ƙarƙashin wannan yanzu misali muka duba unguwar mu nan tudun wada mutane da yawa sukan ce mu mutanen tudun wada ba mu da manya shin da gaske ne ba mu da manya abin da ake nufi wai mu mutanen tudun wada ba mu da mutane masu faɗa a ci mutanen tudun wada babu wani mutum wanda ya isa ya daga murya ya ce a bari a bari ko ya ce a yi a yi to sai mu ce to idan har da gaske ne cewa ba mu da manya a tudun wada menene abin da ya kawo rashin samun manya din kaga ya kamata mu san dalilin da ya sanya ya zama to ba mu da manya to sai mu ce amsa a nan wajen dalilin da ya sa ba mu da manya shine rashin infaki akwai manya wanda Allah ta'ala ya azurta su da dukiya mai yawan gaske a tudu madan amma wa'annan mutane ba sa yin infaki yanda ya kamata da dukiyansu sai ga mutum mai kuɗi hamshakin mai kuɗi yana unguwa amma mutanen unguwa ba su shaida ba mutanen unguwa suna jin yunwa mutanen unguwa suna cikin tsananin bukata kuma abin da suke bukatar nan bai gagare shi ba amma ba zai biya musu bukata ba kyakkyawan misali za ka ga akwai mutum wanda yake biloniya ne shi a unguwansa akwai yaran da ba sa zuwa makarantar islamiyya saboda iyayen ba su da galihu a unguwansa akwai yaran da ba sa zuwa makarantar boko a unguwansa akwai yaran da ba su da sana'a to irin wannan zai iya daukan wasu daga cikinsu ya dauki nauyinsu su su yi karatu idan har ka yi amfani da dukiyanka ga mutane suka yi karatu ka kubuta daga sharrinsu za su zamanto masu kariya a gare ka duk inda kake kyakkyawan misali Allah ya ji kan Alhaji Ahmadu cancanji ina ganin duk mutumin da ya san wannan bawan Allah ba zai taba cewa ya ji labari ‘yan fashi sun kai mai hari gidan shi ba. Ni tun da nake tun da na taso a tudun wada, ban taɓa ce an ce cancangi Allah ya ji kansa ga ‘yan fashi sun kai mai hari ba. Me dalili, me sirri, ban taɓa ce an ce ga barayi sun zo masa ba, kuma dukiyarsa kullum ci gaba yake yi. Menene sirri? Sirri shine wannan bawan Allah ya yi amfani da dukiyarsa wajen yada addini. tafsirin malaba gumi Allah ya ji kansa wannan bawan Allah hayyabar duniya yana amfani da dukiyarsa wajen daukar nauyin wannan tafsiri kaga mutumin da yake amfani da dukiyarsa wajen daukar nauyin karatun alkur'ani da fassararsa a karantar da al'umma madaran addini yaya Allah zai wulakanta shi wannan shi ya sanya wannan bawan Allah wato ya shiga cikin zukatan jama'a ana son shi saboda yana taimako kada mu manta jama'a abubakar siddiq radiyallahu an lokacin da kafiran makka suka takura ma ainihin musulmi suna ta azabtar da wanda yake bauta ma Allah a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta yin hijira a lokacin shi ma abubakar radiyallahu anhu sai ya kama hanya zai hijira da ya kama hanya zai hijira sai wani mutum wani kafiri mai suna ibnu dagina sai ya gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam a kai sai ya gamu da abubakar ya gamu da abubakar sai ce ya ababakar ina ka nufa sai ce ina so ne in je in yi hijira zuwa ga wajen da zan samu in bauta ma Allah saboda mutanen ku sun takura mu nan take sai wannan bawan Allah ya ce wallahi ba irin ku ne suke yin hijira ba ba za mu yarda irin ku su bar maka ba domin irin kuɗin in sun bar maka za mu cutu an gane innaka tahmilul kal wa tuksibul ma'dum wa tu'inu ala nawa'ibil haqq cewa lalle kai kana daukar nauyin mutane kai Abubakar yana daukar nauyin musulmi yana daukar nauyin waɗanda ba musulmi ba sannan kuma yana samar da abin da babu shi Abubakar yana dubawa a unguwa menene babu misali ka duba a unguwa menene babu unguwanmu babu ainihin asibiti an gane ko sai kai kana da wadata sai ka kina wa mutane asibiti a a unguwarmu mai ake bukata unguwarmu babu ainihin ruwa sai ka saman ma al'umma da ruwa an gane wannan ko wato ka ringa dubawa abubuwan da mutane ke matukar bukata a cikin unguwa wanda babu a unguwarmu babu wata makaranta da ake karatu ka samar da makarantar to idan kana samar da abin da babu shi yaya za a yi mutane su gyamace ka sannan kuma ya kai abubakar kana taimakawa akan ainihin musiba na haƙƙi idan mutum musiba na wani haƙƙi ya same shi kana ƙoƙari ka gusan mai da wannan musiba ɗin. in ana bin mutum bashi ya kasa biya ka taimaka masa ka biya an gane wannan to irin wannan ya za a yi a kishi ina fata gane wannan to kaga wannan idan mutum yana imfaki fi sabilillah zai zama babba mai daraja a wajen mutane Allah zai tsare mishi dukiyarsa Allah zai kare shi daga musibu an gane wannan ko to wannan shine zahirin abin da Allah yake nunawa a cikin nan wajen cewa wa man razaqnahu minna hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yasawun alhamdulillah saboda haka a cikin wannan aya Allah ya ce Allahu masalan Allah subhanahu wata'ala ya faɗakar akan bata na masu shirka an gane Allah ya buga misali cewa wani bawa ne wanda yake an mallake shi sai ke nuna cewa kamar yanda baya daidaita a wajen ku bawa wanda aka mallake shi wanda ba shi da iko akan al'amarin shi da kuma mutum wanda yake da wanda yake an azurta shi arziki mai kyau to hakanan yanda ba za ka iya daidaita wayannan ba hakanan ba za ka daidaita Allah subhanahu Allah da gumaka ba da Allah da gumaka ba daidai suke ba an gano wannan ko to kaga da wannan kenan A shi bawa wanda aka mallake shi ba shi da iko akan wani abu na dukiya ba zai iya infaki da dukiya ba ko ba shi da iko akan wani abu na al'amarinsa kawai shi an horar da shi ne da ainihin nufin shugabansa abinda shugabansa ke so shi zai aikata baya lizimta daga wannan aya a ce bayi ga baki ɗaya haka suke amma nan an buga misali ne da wani bawa wanda ba shi da iko kwata-kwata domin malaman usulun fiƙi suna cewa an na kira fi yaƙin isbat la ta'um Na kira fi yaƙin isbat baya zamantowa am to nan baya lazimtarwa a ce dukkan bayi haka suke nan an buga misali ne da wani bawa a nan wajen an gano wannan ko shi kuma imamu Katada. Allah ya masa rama yana cewa wa hazal masal lil mu'min wal kafir wannan shine misali ga mumini da kafiri shi kafiri shine misalin wannan wanda ba shi da iko akan komai wannan bawa wanda aka mallake shi shi kuma mumini shine wanda yana da yanci kuma yana da kokolwa yana da lafiya kuma Allah ya azurta shi yana ciyarwa fi sabilillah saboda haka imamu katada ya tafi akan cewa lalle bawa mamluk shine kafiri annahu la fi fil akhirah bi shai. domin shi kafiri baya amfana da komai a lahira duk wani abu da ya aikata a nan duniya ba zai amfane shi ba a lahira an gane baya amfana da komai a lahira daga ibadansa sannan kuma ya tafi zuwa ga cewa ma'anan wa marra zaknahu min rizqan hasanan wanda muka da wanda muka azurta shi daga gare mu arziki mai kyau shine mumini mumini shine wanda aka azurta shi yana ciyarwa an gane wannan ko to wa'annan su ne fassarorin da malamai suka yi kan wannan aya amma fassara na farko shine mazhaba na jumhur daga cikin malaman tafsiri akan shi an gane wannan ko Allahu a'lam to karkashin wannan ne wato aka samu wasu daga cikin musulmi suka fassara daga wannan aya da abin da ke gabanin sa cewa bawa wato darajansa yana ƙasa da darajar ɗa idan mutum ya kashe bawa ba daidai yake da ya kashe ɗa ba yanda in mutum ya kashe ɗa shi ma za a iya kashe shi shi idan ya kashe bawa haka ne aka ce a'a shi bawa yana ƙasa da ɗa a wajen daraja sai dai a biya diya sannan kuma wasu malamai suka ce bawa baya mallakan komai ko da an mallaka masa dukiya wannan abin da aka mallaka masa na shugabansa ne sannan a mazhaba na mutanen iraki suna ganin cewa bauta yana kore mallaka shi bawa baya mallakan komai ko kaɗan ta kowane hali wannan shine mazhaba na imamu shafi'i wato a cikin jadid wannan kuma shine mazhaba na Hassan da ibn sirin daga cikinsu akwai wanda ya ce a bawa yana mallaka sai dai mallakan nan tawayayyen mallaka ne idan bawa ya mallaki dukiya sai shugabansa ya kyale masa dukiyan ya zama nashi idan bawa ya mallaki dukiya shugabansa yana iya kwacewa in ya kwace shi kenan an gane wannan shine mazhaba na yan zahiriya suka ce domin shugaba yana da iko ya kwace dukiyar duk sanda ya so wannan shine shine maganar Imam Malik da wanda suka bi shi an gane wannan kuma shine mazhaba na Shafi'i fi qadim to saboda haka wasu daga cikin malikawa suka ce wato ba dole bane ka bawa ibada na dukiya ba dole bane ka bawa ibada na dukiya kaman kaman me kaman zakka bawa ko yana da dukiya idan shekara yayi ba dole bane ya bada zakka saboda dukiyan ba nashi bane haka nan kafara ba dole bane bawa yayi amfani da shi ko kuma ibada na jiki wanda zai yanke shi ga hidima ga shugabansa akwai irin ibada na jiki wanda zai iya yanke shi daga hidima ga shugabansa kamar bawa ya ce zai tafi aikin hajji ko zai tafi jihadi kaga idan ya tafi aikin hajji to ya bar shugabansa da wahala a nan shugabansa na iya cewa bai yarda ba dole ya dakata daga wannan aikin hajji ko bawa yana so ya je jihadi shugabansa yana iya cewa bai yarda ba an gane wannan ko da abin da ya kama da wannan to fa'idan wannan matsala shi ne cewa lallai shugabansa da ya mallaka da ce shugabansa ya mallaka masa wata wata baiwa to ya halatta ga budurwa ya take ga shi ainihin mai gidan kuma ya take baiwan da mallakan dama da ainihin zai mallaka masa ainihin tumaki guda arba'in da ya mallaka masa tumaki guda arba'in sai shekara ya kewayo a gare shi ba dole ba ne ga shugaba shi shugaban bawa ya ba da zakan wannan dukiya domin wannan dukiya mulkin wani ne in muka ɗauka bawa yana mallaka mulkin wani ne amma kuma shi ma wannan ɗin shi ne bawa ba dole ba ne a gare shi shi ma ya ba da zakka domin sa ba mulki ba ne tabbatacce mai gidansa na iya kwacewa saboda haka mulkinsa yana rawa tunda yana rawa ba dole ba ne ya ba da zakka sadaka wato su masu mazhaba na iraki suna cewa la ya juzu lahu an yatsa aljariya tunda dai mulki ba cikakken mulki Ba baya halarta ga shi wannan bawa ya taki wannan baiwa sannan baya halarta ya bada zakka a cikin nisabi sannan dalilan wayannan mas'ala din wato malamai sun yi bayani a cikin fiqhul muqaran dan Allah ta'ala na cewa Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum Allah shi ya halice ku sannan kuma Allah shi yake azurta ku shi ya azurta ku anan sai Allah ya daidaita tsakanin bawa da ɗa cewa shi ya halice ku kuma shi yake azurta ku kaga ya daidaita tsakanin su a wajen azurtawa da kuma wajen halitta sannan hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi na cewa man a'ataka abdan wa lahu duk wanda ya yanta bawa alhali bawan yana da dukiya kaga shi bawa yana mallakan dukiya sai manzon Allah ya jingina dukiya zuwa ga bawan kuma ya kasance Abdullahi bin Umar yana ganin bawansa yana yin kwarkwara a cikin dukiyarsa kuma baya aibanta masa wannan sai nuna bawa na iya mallakan dukiya idan shugabansa ya kyale masa dukiyar amma in shugaban ya ga dama yana iya kwace masa dukiya Allahu alam na'am وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم وضرب الله مثلا رجلين Allah ya buga misali da wasu mutane guda biyu ahadu kuma abkam ɗaya daga cikinsu bebe ne shi la ya ala shay'in ba shi da iko akan komai an gane ko ba shi da iko akan komai mai cikakken rauni ne gaba ɗaya wa huwa kallon ala maula kuma shi kullum ya dogara da mai gidansa sai yanda mai gidansa ya juya shi an gane ku aina ma yi wajihu la ya atibi khair kuma duk inda mai gidansa ya juya shi baya zuwa da alkhairi hal yasawi huwa wa man ya'muru bil adl shin shi yana zama daidai irin wannan yana zama daidai da wanda yake umarni da adalci wa huwa ala siratin mustaqim kuma yana kan hanya madaidaici kaga idan muka duba wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya buga misali da mutane guda biyu an gano wannan ko Allah ya buga wannan misali ga kanshi da kuma gunki kamar Allah yana cewa shin da Allah da gunki duk ɗaya ne kaga shi baibai din nan wanda ba shi da iko akan komai shi ne gunki kaga shi gunki ba shi da rai gunki sai yadda aka juya shi ko ba ka bane kuma duk yadda aka juya shi ba ya zuwa da wani abu na alkhairi shi kuma Allah subhanahu ta'ala mai cikakken iko ne yana umarni da adalci sannan kuma yana kan hanya wanda yake madaidaici an gane wanda ya kawo wannan fassara shine katada da waninsa an gane wannan ko to wannan yayi daidai da nassin alqur'ani inda Allah ta'ala ke cewa innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin lalle wa'annan da kuke kira kuna bauta musu kuna yi musu sujada kuma bayan Allah wa'annan fa bayi ne misalanku su ma bayi ne irinku ba kuna bautan gumaka ba to gumakan nan su ma bayin Allah ne fad'uhum ku kira su in kun isa falyastajibu lakum su amsa kiranku in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya shin gunki yana iya amsa kiranka in ka kira shi amsa shine gunki baya iya amsa kiranka sannan a wata aya Allah ta'ala na cewa wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun wayannan da kuke kira kuma bayan Allah ba sa iya taimakon ku sannan kuma su ba sa taimakon kawukansu to abinda baya iya taimakon kanshi baya iya taimakon wani to yaya kuma za ka ɓata maka kanka lokaci ka bauta masa sai Allah ya ce wa in ta da ogun ilar huda la yasma'u idan kun kira su zuwa ga shari'a ba sa ci wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun zaka ga su gumaka suna kallon ka alhali ba sa gani idan su gulugulu amma ba su da rai ba sa gani wannan shine abinda annabi Ibrahim alaihi salam ya gaya wa babansa ya abaki lima ta abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ya kai mahaifina me yasa kake bautawa abinda baya ji baya gani sannan baya amfanar da kai komai ba abinda yake iya ma a wata aya Allah ke cewa ya ayyuhan nas duriba masalun tasami ula. ya ku mutane an buga misali ku saurari wannan misali innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban ولو استمعوا له علي ولو استمعوا له إن الذين تدعون من دون الله lan ya huluku zubaban wala wishta ma'ula lalle wa'annan da kuke bautawa koma bayan Allah ba za su taɓa iya halittan ko ƙuda ba sai Allah ya buga misali da ƙuda. ba za su iya halittan ƙuda ba ba za su iya halittan coronavirus ba wala ta ma'ula ko da sun taru gaba ɗaya akan su halarci ƙuda ko abin da ya kama da wannan wa in kuma zubabu ya san izo min kuma da kuda zai kwace musu wani abu ba za su iya kwato wannan abin daga wajen kuda ba to tunda ba za su iya kwatowa ba kenan abin da suke bautawa mai cikakken rauni ne ku duba girman kuda ku duba rauni irin na kuda amma kuma sai ya zamanto ba za su iya kwato shi ba to wannan yana nuna mana gayar rauni na gumaka gayar rauni na bautan wani Allah Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yana cewa al-abkam kana wato abdul kana li usman shi wannan abkam din wani bawa ne wanda ya kasance na usman radiyallahu anhu ya kasance usman yana bijiro masa da musulunci amma sai ya ƙi yarda yana umurtar shi da adalci amma ya ƙi yarda a takaicin malamai dai sun kawo bayanai da dama daga cikin bayanan da aka kawo cewa a lalle abkam din nan shine kafiri wanda yake umarni da adalci shine mumini an gano wannan ko kenan an kawo misali tsakanin kafiri da mumini an gano wannan to wannan shine bayanin da malamai suka yi dangane da wannan aya din na'am ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو وأقرب إن الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والأرض Allah shi kaɗai yake da gaibi na sammai da ƙasai, wa ma amurin sa'ati illa kalamhil basar ahuwa akrab. Al'amari na tashin kiyama ba wani abu bane face wulkitawa na ido ko kuma ya zama to ya fi kusanci fiye da haka inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai cikakken iko ne akan komai kaga Allah ta'ala ya nuna mana cewa shi kadai yake da gaibi na samai da kasai malaman balaga suka ce taqdimu ma haquhu ta'khir yufidu al-hasr Allah ta'ala ya gabatar da ainihin jaru wa majrur an gane ku wanda a ƙa'ida, wato ya kamata a ce gaibu samawati wal ard lillah wato gaibin samai da kasai ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala to sai aka ɗauko jaru wa majrur aka kawo shi farko aka ce lillahi gaibu samawati wal ard kamar yadda yake cewa walahu man fis samawati wal ard Allah shi kadai yake da duk waɗanda ki suke sammai da ƙasai kaga sai ya kawo wannan jaro majrur a farko to saboda ka taqdimu ma haquhu ta'khir yufidu al-hasr to da wannan kenan za mu iya rantsewa mu ce wallahi duk duniya gaba daya da lahira ma babu wanda yake da haƙƙi na sanin gaibi sai Allah idan mutum ya ɗauko sifa na sanin gaibi sai ya jingina zuwa ga ya jingina zuwa ga ainihin shegunnansa. ko ya jingina zuwa ga waliyansa ko abin da ya kama da wannan sai mu ce ya ɗauki haƙƙin Allah ya baiwa wa'annan mutane Allah shi kaɗai ne alimul gaibi wa shahada wannan sifan Allah ne babu wani waliyi ko wani shehi ko wani imami ko wani kaza wanda yake da sifa na alimul gaibi wa shahada sai Allah subhanahu wata'ala an gano wannan ko saboda haka a cikin alkur'ani wato Allah ta'ala ya ce annabi ya gaya wa duniya gaba ɗaya siffan gaibi na Allah ne Kulla ya alamu man fis samawati wal gaiba? Illallah. Ka ce musu ya lalla, wa’yanda suke sammai da wayanda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu ala. Kaka Allah fa ce annabi ya faɗa to tun da har manzo Allah ya isar da wannan saƙo, sai muka ji wani mutum ya buɗe baki cewa waliyai sun san gaibi mala'iku sun san gaibi ko abin da ya kama da wannan me mu ce Za mu ce to a antum a'lamu amillah shin kai da kake wannan magana kai ne ka fi sani ko Allah subhanahu wata'ala sannan a wata aya Allah ta'ala ya ce wato Allah yana magana yana hikaito mana maganan annabi Nuh alaihi salam wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala al ghaib annabi Nuh yana gaya wa kafiran zamaninsa wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni ban ce muku a waje da akwai taska na Allah ba taska na Allah baya waje na arzikin Allah yana wajen Allah sannan yace wala a'lamul ghaib ni ban san gaibi ba to kaga annabawa sun tabbatar mana ba san gaibi ba idan sun tabbatar ba san gaibi ba to wane ne zamu ce ya san gaibi kaga duk wanda yace ya san gaibi to lalle ya dauki sifan Allah ya sa wa kansa sannan kuma Allah ya ce manzon Allah ya gaya wa duniya shi ma bai san gaibi ba kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaib lastaksartu min al-khair wa ma masani su kace musu la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ban mallaka ma kaina wani amfani ko wani cutarwa ba sai abinda Allah ya so walau kuntu a'lamul ghaiba da na kasance na san gaibi lastaksartu min al-khair da na yawaita alkhairi wa ma masani su ba zan yadda wani mummunan abu ya shafe ni ba kaga duk wayannan ayoyi sun tabbatar mana babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala amma kuma Allah subhanahu wata'ala yana sanar da gaibinsa ga wanda ya so idan kaga annabi annabawa kadai Allah ke sanar da su gaibi an gani Allah yana sanar da gaibi gawa ga wanda ya so alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibi ahada Allah masanin gaibi baya bayyanar da gaibi shi ga kowa illa manista damin rasulin sai dai wanda Allah ya yarda da shi wanda Allah ya zaba wato manzo har Allah bai ce wani wali ko wani shehi ko wani imami ba take sai wanda Allah ya zaba sai wanda Allah ya yarda da shi wato manzo fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada shi ma idan Allah zai sanar da shi gaibi sai ya sanya matsara ya sanya security gaba gare shi da baya gare shi wato in Allah zai sauka masa da wahayi sai ya sanya mala'iku an gane su tsare gaba gare shi da baya gare shi domin kada wani shedan ya samu daman ketowa ya canza wani abu daga abin da Allah ya sanar da shi ya alama an kad abla gori salatu rabbihim domin Allah ya tabbatar da cewa su manzannin nan sun isar da sakon su saka babu wanda yake da iko ya canza wannan al'amari to wannan kenan a takeice dangane da abin da ya shafi wannan aya to ina ganin insha Allah saboda lokaci sola hmm? minti shida to insha Allah kawai kenan karkashin wannan kenan za mu iya cewa duk abin da ya shafi gaibi wato ba a jingina shi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala? na'am wallahu akhrajakum min بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون da a ce akwai wanda ya san gaibi a duniya to ya kamata a ce turawa sun suka san gaibi ko ba ka bane Allah ya ba su zurfin ilimi na kimiyya da fasaha wato sun aikata abubuwa da yawa masu ban mamaki amma kuma sai Allah ta'ala ya nuna musu gazawansu a cikin al'amura masu yawa gashi yanzu wani cuta ya zo covid-19 wannan cuta din cuta ne wanda gashi ya gama duniya ga baki ɗaya annoba ne gashi nan ana ta mutuwa a cikin garuruwa amma wa'annan bayan Allah suna ta binciken magani har yanzu ba su dace ba kaga da sun san gaibi suna ganin wannan virus din. mai kawo wannan cuta din to nan take za su gano to ai wannan cuta din maganin shi kaza to amma ga wannan virus din wani dan karamin kwaro fa dan karamin kwaro wanda ido baya ganin sa wanda ka iya murje shi da ƙafa. amma yanzu America, Ingila, Faransa, Germany, China da manya-manya kasashen duniya masu ganin sun kasaita sun kai intaha a wajen ilimin kimiyya da fasaha a wajen ilimin tattalin arziki a wajen ilimin likitanci sun kai gaya amma kuma sai ya zamanto sun gaza a wajen gano maganin wannan cuta yanzu abin da mutane suke iyawa kawai shine rigakafi wanda aka ce yafi magani menene rigakafi shine a daina gaisawa da juna a daina zama ana haɗa jiki da juna da abin da ya kama da wannan to wannan shine rigakafi da ake yi amma asalin maganin da za a sha a warke kamar yadda in mutum na ciwon kai yanzu kai tsaye ya san ga maganin da zai sha to har yanzu wa'annan mutane suna ta bincike kaga ana kenan da sun san gaibi da tuni sun gano wannan to wani malami ne yanzu a cikin malamai ya san gaibi wanda ya gano maganin wannan coronavirus kaga babu wani malami wanda ya iya gano wannan to karkashin wannan sai muka gane kenan cewa dukkan mutanen duniya gaba ɗaya sun gaza dangane da sanin gaibi in kaga Allah ya sanar da mutum abu Allah ya sanar da shi ne wato da mashi'arsa da ikonsa amma ba wai ya san gaibi bane akan wannan abu saboda haka wannan kenan a takaice dangane da abin da ya shafi sanin gaibi saboda haka zamu dakata a nan wajen insha Allah saboda lokaci insha Allah gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik